وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin hudu da watan jimada akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 daidai da 18 ga watan janairu shekara ta ashirin 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue taura daga ladima road angwari ni jihar kaduna wannan ƙasa mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 26 mun kwana a shafi na 40 a nawa bugun za mu tashi kan hadisin ummu afiya Allah ya kara yadda a gare ta muna ƙarƙashin faƙarar da malam ya ce ma ya harumu ala aqaribil mayyit ababen da suke zama haramun ne ga dangi ɗan uwa na mamaci sa aiwatar da shi a duk lokacin da Allah ya jarabce su da rasa ɗa a gidan ko mata ko uba ko uwa ko dangi daga cikin dangin bayan Allah to akwai ababen da yake haramun ne a aiwatar to malam ya koro mana hadisai da suke magana akan haramcin yin kuka na kuki idan an maka mutuwa amma kuka na hawaye musulunci bai haramta maka wannan ba amma kuka da za a ji mutum yana faɗin wa'ansu kalmomi yana wayyo na mutu na lalace wayyo kaza irin wa'annan kalmomi shari'a ta haramta wa mutum musulmi ya aiwatar da shi duk lokacin da Allah ya jarabce shi da mutuwan ɗaya daga cikin mutanen gidansa uwa ce ba ne ne ya ce mata ce ƙani ne kowa ko wani daga cikin dangi musulunci ya haramta maka aiwatar da wannan kimarin ya ce an ummi afiya radiyallahu anha qalat hadisi daga ummu afiya Allah ya ƙara yadda a gare ta ce أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع البيئة ألا ننوح فما وفت منا امرأة تعني من المبايعات إلا خمس أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ibnatu abi sabara wa mara'atu mu'azin ummu atiya Allah ya kara yadda a gareta ta tace akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'al bai'ati alla nanuha manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya dau alkawali da mu bi ma'ana ya gaya mana alkawali ma'al bai'a tare da wato mubaya'a lokacin da mata suka zo suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'an da suka yi manzon Allah ba ya gaisa da su bane kuma ba wai hannunsa ya taɓa hannayensu bane yana inda yake yana ɗaga musu hannu akan cewa ya yi musu mubaya'a kuma ga dokokin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da su wanda shine a karshen suratul mumtahina wato dokokin da yazo kan mata wanda Allah ya ba mu'minai haka kuma ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to daga ciki ita ummu atiya tace Allah na nuha kada mu yi kuka na mutuwa irin kukan da shari'a bata amince da shi ba kuka na kugi na ihu wayo ya muke ya lalace ko wayyo asirin gidansu ya tonu ko kuma a ji mutum yana kuka yana buɗe baki kamar sa yana ihu irin wannan kukan shi ma shari'a bata amince da shi ba to shine aka ce in an mana irin wannan jarabawa Allah ya karɓi ɗaya daga cikin mutanen gidanmu kada mu yi irin wannan kuka amma kuka na wa hawaye a ga mutum yana kuka wannan shari'a ta hana ba tunda an ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi irin wannan kuka aka ce ya ma'aikin Allah da kai sai ce eh wannan irin wannan kukan rahama ce Allah ke sawa a cikin zukatan bayinsa Allah yana tausayawa masu tausayawa bayinsa saboda haka kaga irin kukan da aka hana irin kuka da mutum zai dinga ihu yana kuka wa'ansa har da birgima da irin wannan shi ne shari'a ta amince ko umu afiya Allah ya kara yadda a gare ta sai ta ce fama waffat minna mara'atun babu matar da ta cika wannan dokar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka da mu bi ma'ana ya bamu mu mata da muka yi mubaya'a gare sa kan cewa kada mu yi kukan mutuwa ta'ani minal mubaya'at tana nufin mata daga cikin matan da suka yi mubaya'a tare da su a wannan lokacin illa khamsun ai banda mata biyar abin nufi babu matan da suka cika wannan doka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyatar da su sai mata guda biyar su ne wanda kukan ma ba a ga hawaye a su ba balle ma a ce ba su kuka ba ina fata an gani sauran matan ba yana kore cewa sauran matan ba su cika ba ne a'a matan da hawaye ma is ga su ba sai mata guda biyar su ne suka kula da wannan ka dai san yadda aka san mace da rauni Ko da kuma karyewar zuciya a wa'annan matan sun yi jarumta wanda har zuwa ranar tashin kiyama ana ba da labarinsa to su waye wannan matan sai ta ce ummu sulaimin mahaifiyar anas san malik na mun karanci hadisinta a baya ko cewa mai ba ta yi kuka ba kamanci matsalan sa'an nan kuma ta ce kada a gaya wa mijinta rasuwan ɗanta a bari ita ta san yadda za ta yi dabara da za ta gaya wa mijinta rasuwan ɗanta a wajen yadda bi aka san mace da karayar zuciya a ranar ta yi ado ta sa turare ta saɓanin ya mace ko idan an mata mutuwa kuma mijin da ya zo gidan bai ga alamar cewa an yi mutuwa a gidansa ba gwanna mata ta ci kama ce. ko kaga ita ce na farko kenan sai ce wa ummul ala ummul ala ita ce hindu bintu sahalin aljuhaina ita ita ma ta yi irin wannan abin da ummu sulaimin ta yi Allah ya jarabce ta da rasa nata ɗan amma ita ma ba ta yi irin wannan kuka balle a gane cewa tana cikin wani damuwa ba har mijinta ma ya yi damuwa kaga ita ummu sulaimin ai mijinta ya yi bakin ciki ne ya sa ta bari sai da ya cakuɗi da kazanta take gaya mai cewa ga halin da ake ciki wannan zafin da ji har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a to ummul ala ita ce hindu bint sahalin al-juhayna sai yace wabnatu abi sabara ibnatu abi sabara ita an samu shakka a wajen ruwayar ita ce ibnatu abi sabaratin imra'atu mu'adhin ko kuwa au ibnat abi sabara nan shakkun rawi ne to anan kamar yadda malamai suka kawo a wajen a sunan suka ce ita ce ummu amru bintu khallad bin amr as sulamiya saboda haka haka ibnu sa'adin ya ambaci sunanta ita ce wannan mata da ake ce mata imratu mu'az ita ma tana ciki sai au ibnatu abi sabara wannan shi ma shakkun rawi ibnatu abi sabara din nan ita ce ummu kulthum ita ma tana daga ciki wanda ta yi an mata jarabawa amma ba da alaman kuka ko wani damuwa in ba an gaya maka ba ba za ka samu mata rasuwa ba kaga lalle wannan mace ta cika ya mace saboda ai akwai alama ta rauni da karayar zuciya da ya mace take da shi wannan ma yana daga cikin matan da suka cika sai a na gaba ita ce ita ummu afiyar ita karan kanta ita ma tana daga ciki wanda suka cika wannan ummu afiya tana daga cikin matan da suka cika wannan shine sai malam ya ce rawahul bukhari imam bukhari ya rawaita a mujalladi na uku shafi na 137 wa musulmin haka imamu muslim a mujalladi na uku shafi na 46 haka malam ya ambata sai ce wallafzu lahu lafazin na imamu muslim ne wal baihaqi haka imamu al ya fitar da shi a cikin sunan al kubra tasa mujalladi na biyar shafi na 62 wa ghairuhum malam yace da waninsu su rawaito wannan hadisi sai hadisi na gaba malam yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kara yadda a gare sa anna Umar bin al-Khattab lamma tu'ina awwalat alayhi Hafsa sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara yadda a gare sa a lokacin da aka soke shi abu lu'lu'atil majusi wanda ake kira fairuz bawa ne na mugiratu bin shu'ba asalinsa mutumin iran ne a yanzu faris kenan na umar shine dalilin karayar wato faris aka karya ta ta koma ƙarƙashin daula ta musulunci to wannan mutumin yana da kiyayya da kwafi a zuciyarsa a kan sayidina Umar dan khatta to lokacin da sayidina Umar ya je aikin hajji ya dawo ya dawo daga aikin hajji da kwana goma ya zo yana sallan asubahi wannan mutumin daman ya kudurta saboda ya kawo korafin mai gidansa shine Mughirah bin Shu'ba shi kuma makeri ne ya kware a iya kira har ya zo yake cewa sayyidina Umar aka ce ya ce ga halin da yake ciki da gidansa ya ɗaura mai kuɗi da zai dinga kawowa na fiton a kowace rana sai ce mai nawa ne sai ce kaza sai ce sai na ce mai ba komai kai ba da yawa kai ka iya kira ka iya kaza ka iya kaza ya ce a zuciyarsa ya ce na mai haka ne don in kwantar da hankalinsa sa'an nan in kira mai gidansa in ce masa in akwai wani dama ya rage ma wannan bawan nan nasa kuɗin da yake sa shi yana kawo masa kowace rana amma ni ban nuna masa abin da ya yayi ba daidai bane to wannan abin ya karawa wannan bawan kiyayya ga sayyidina Umar sayyidina Umar ya zo yana sallar asbahi sai ya lallabo sai ya soka wa sayyidina Umar wuka wacce take kamar lauje haka tana da baki haka ya sa maka guba sai da ya soki sayyidina Umar a marasa suka kusan guda shida zuwa tara ina fata an gane wanda sayyidina Umar ya gagara fara shi karatun sallan asabahi ya jawo Abdurrahman bin Auf ya karasa sallan to a lokacin da ya soke shi aka wuce da sayyidina Umar An awwalat alaihi hafsatu yassa na na hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin sai ta yi wannan kuka har sautin ta fito sai dina Umar ya ce mata ya hafsatu amma sami'ti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul wai baki ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ba yana cewa al-mu'awwalu alaihi yu'azzabu duk wanda ake masa irin wannan kukan ana azabtar da shi ana kona shi a lahira a kabarinsa dalilin wannan kukan da ihu da ake yi wa awwala alaihi suhaib suhaib suhaib romi shi ma yi irin wannan kukan sautinsa yana fitowa ana jin ihun kukansa ya yi wa sayyidina umar ya kulu shi suhaib yake cewa wa akha wayyo dan uwana wa sahiba wayo abokina wato yana juyayin abin da aka yi wa wa sayyidina Umar dan Khattab kaga ya fitar da sauki ko kuka yayi hadda irin wannan kalma faƙala umar sai sai da na umar ɗan khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa sai ya ce ya suhaib ya kai suhaib amma alimta annal mu'awwala alaihi yu'azzabu wai shin baka san cewa duk wanda yake irin ake mai irin wannan kukan na daga murya ana azabtar da shi ba wa fi riwayatin kaga istifhamul inkari ne yana inkarin abin da wa suhaib rumi ya masa da abinda da irsa nana hafsa ta yi sai suka shiru. shuru ya tunatar da su ko shi har a gargaran mutuwa sai dai umarni da kyakkyawa ya hani da mummuna ina fata an gane dama ce mutum yake da shi to yi amfani da wannan dama wafi riwayatin ya ce a wata ruwaya innal mayyita lallai mamaci la yu'azzabu li ba'd buka'i ahlihi alayhi ana masa azaba da sashen kukan da iyalansa suke masa wa fi ukura a wata ruwaya fi qabrihi bima a alaihi ana masa azaba a kabarinsa saboda irin kukan nan da danginsa suka yi shi shine muhallin shahid yasa mana ya kawo mana wannan hadisi wato mu da muke Allah bai riga ya karɓi rayukanmu ba to wajibi ne mu sanar da 'yan uwanmu da danginmu cewa don girman Allah idan na mutu ban amincewa kowa ya mun irin wannan kukan ba don wanda ya ni ban yafe ba to in ya zo yana yi ka kubuta a wurin Allah saboda daman tun kake da rai ka ka nuna ba ka son wannan kuma ka barranta da shi shi din Allah zai kama da wannan saboda laifi ne a wurin Allah amince matsalar amma in kai shiru baka ce komai ba aka zo aka yi maka wannan dalilin zai sa a yi maka azaba a kabari kaga ashe abin na da hatsari ko ya kamata mu dinga yi wa me iyalanmu wato mu dinga tunatar da su cewa ni din nan idan na mutu don girman Allah kan wanda mun irin wannan kukan a roƙon mun gafarar ubangiji idan Allah ya gafarta maka ai ka kenan ka haye kuma aikin da kake yi a duniya idan Allah ya karbe shi ai ka wuce amma matsalan babban bukatarka Allah ya karɓi aikinka aikin nan da kake yi ko da kalma ɗaya ce da za ka faɗi ka yi ta da ikhlasi ka nufi Allah kuma ka ce kana burin Allah ya karɓa maka idan fa Allah ya karɓa zukatan mutane ba ɗan adam ba ne ke juya su suna tsakanin yatsotsi guda biyu na ubangiji suna tsakanin yatsu biyu na ubangiji Allah yana juya su yadda ya ga dama saboda haka kai ka nemi yardan Allah ba yardan mutane ba ina fata an gani saboda shi yardan mutane idan ka nema yana da iyaka in dai ba don Allah ba ne to wa'annan mutanen sai Allah ya jefa masa ya jefa musu kamatarka amin ji matsalan amma idan Allah ya yarda da kai wallahi ko mutum ya ki ko ya so zai soka dan wake jiyan abun Allah ba mutum ba ina fata an gane shi sa ake so ko ta yaushe duk aikin da za ka yi ka nufi Allah da shi amma shi matsalan ka ga anan ka gaya wa iyalinka ga abin da kake so idan Allah ya karɓa aikinka a duniya ina fata an gane kai ba ka ka mutu ba su suna kuka ba to kai a lokacin burin kake ma kiyaman ma ta tsaya a yanzu me dalili saboda ka riga ka ga makoman aljanna da dama me yasa mutum ke tsoron mutuwa ko saboda baka san inda zaka fada ba to ka riga ka ga inda zaka fada shine zaka ce Allahumma aqimis sa'a ya Allah kiyaman ma ta tsaya yanzu din nan dan wanka nan suna kukan juyayin sun rabu da kai amma kai kana cewa kiyaman ma ta tsaya saboda ka riga ka ga masauki a aljanna Allah ka sa mu cikin su to wannan hadisi ma ne ce akhrajahu al-bukhari wa muslimun wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wasiyaqu lahu siyakin wannan hadisi nasa ne wal Baihaqi Imam al-Baihaqi mujallaji na hudu shafi na 72 zuwa 73 wa Ahmad haka Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa ya zo hadisi namba ta 268 shida duka haka imamu ahmad ya rawaito shi kamar yadda malam ya ambata ce min turuqin ta hanyoyi daban-daban an umar mutawwalan wa mukhtasaran daga na umar akwai ruwaya da ta zo tana da tsawo akwai kuma ruwaya da ta zo gajera saboda kissan rasuwar sayidina Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu sai malam yace wa rawa ibnu hibban fi sahihihi wannan hadisi imamu ibnu hibban ya rawaito sa a cikin sahihinsa hadisi namba ta 741 eh, sai ce qissatu hafsa faqat amma a ciki ya ambaci kisan na na hafsa ne Allah ya kara yadda a gare ta kaɗe kaga saƙon da malam yake so mu fahimta a nan shine idan baka tsawatar wa iyalinka ba lokacin da kake da rai Allah ya kaddara sai ka zo ka mutu irin wannan kukan na ihu da za su yi dalilin wannan Allah zai azabta kai a kabari kaga wajibi ne yau da gobe mu dinga tunatar da iyalan mu ko cewa dan Allah idan na mutu addu'a nake so ku ba na so kumin irin wannan kukan don wannan ba zai dawo da ni ba ba ne ba zai dawo da kai ba amma ne idan suka maka addu'a addu'an su zai shafe ka ga gara su dinke maka addu'a an fahimci wannan Allah ya kama dace sai malam ya ce hadisi na shida innal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lallai mamaci yu'azzabu ana azabtar da shi bi buka'i ahlihi alaihi da kukan iyalansa suke maka in ya mutu ban kuka irin wannan kukan ina fata an gane na kugi da hargowa da maganganun da basu dace ba su ne wanda laifi amma kuka na zubar da hawaye ina fata an gane da nuna wato damuwa da bakin ciki akan rabuwa da shi wannan shari'a ba ta haramta ba amma kuka na ihu da kugi shi ne wanda shari'a ta haramta da kuma kalamai waɗanda suke nuna mutum ne yi imani da ƙaddara ba saboda ai mutuwa rigan kowa ce ko kowa sai ya shige ta mun shirya ko ba mu shirya ba ina fata an gane mun tsufa ko ba mu tsufa ba kowa da lokacin da Allah ya tsara mai lokacin da Allah ya tsara maka idan ya zo wallahi ba wanda ya isa ya hana wannan mutuwa sai ka mutu saboda haka Allah ba ruwansa ka tsufa Allah ba ruwansa kai yaro ne yau wani sai ka ga ya tsufa amma kuma ba ka tsiran ba kai da kake tunanin ai wani zai riga ka mutuwa sai ka mutu ka bar shi saboda shi Allah sai lokacin da ya tsara wa kowace rai yayi sannan za a karɓi ranta Allah ya ba mu ikon cikawa da kyakkyawan makoma malam yace akhrajahu shaykhani wannan hadisi imamu al-bukhari da muslim suka rawaito wa ahmad kuma imamu ahmad min hadisi bin umar da hadisin abdullahi dan umar wa riwayatul ukhra li muslimin yace ɗaya ruwayar imamu muslim ne ya rawaito ta wa ahmad da kuma imamu ahmad rawahu ibn hibban fi sahihihi haka imamu ibn hibban ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa wato hadisi nan ba ta ɗari bakwai da ashirin da biyu haka malam ya ce ya ce min hadisi imran bin husain na hawar ruwayatin kula ya ce daga hadisin imran ɗan husain kwatankwacin ruwayar farko wacce wato muka rawaito a farko wanda bukari da musulun suka rawaito kaga anan sako da malam yake nuna mana almayitu yu'azzabu fi qabrihi bima ni'a alaihi mamaci ana masa azaba a ƙasarinsa saboda kukan da aka yi masa na ihu da ake yi ‘yan uwa ko dangi kaga anan ana nuna mana mu da muke dangin wato mamaci mu kiyaye bakinmu kaga darabawa ce Allah ya mana ko to kada mu jawo wa ɗan uwanmu wata matsala kuma tsakaninsa da ubangiji to mu yi ƙoƙari mu kiyaye wannan doka sai malam ya ce na bakwai man yunah alaihi yu'azzabu bima niha alaihi yawm alqiyama hadisi na bakwai inji malam yace man yunah alaihi duk wanda aka mai kukan mutuwa na kuki yu'azzabu bima niha alaihi yawm alqiyama za a azabtar da shi a ranar tashin kiyama ta dalilin wannan kukan da aka yi masa kaga wannan hadisai guda biyu ne wancan hadisin da muka karanta a baya yana magana akan mai kabari ko wannan kuma a kiyama ma za a yi wa mutum azaba wannan hadisin ya sa malamai sun ƙara wa juna ilimi akan wannan hadisi wanda za mu ji bayani a gaba malam ya koro mana su sai malam ya ce a kharajahu al wannan hadisi imam al-bukhari ne ya rawaito sa a cikin sahihinsa mujallaji na uku shafi na ɗari ɗaya da ashirin da shida wa muslimun haka imam muslim ma ya rawaito wannan hadisi a mujallaji na uku a cikin sahihinsa hadisi namba ta wato shafi na arba'in da biyar wal bayhaqiyu haka imam al-bayhaqi a cikin sunan al-kubra tasa mujalladi na hudu shafi na saba'in biyu wa ahmad malam yace da imam ahmad a mujalladi na hudu a cikin musanadinsa ya zo a wuri uku in ji malam ya ce a wuri na farko a shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar wuri na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu wuri na uku shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar haka malam ya kawo a cikin littafi ina fata an gane sai malam ya ce wa fi hadal hadith a cikin wannan hadisi da muka karanta bayanu أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله أتكين وانا حديثي أكوي بيان سوى للي كوكا نن وانا أكا أنبتا أتكين وانا حديثي تيزو قبان وانا ليس المراد به مطلق البكاء أنا نفن سكتين كوكا بني بل بكاء خاص وهو النياحة shine kuka ke keɓantacce wanda ake yi na mutuwa wanda wai in ba yi irin wannan ba ba a san an mutu a gida ba amma ji matsalan kaga kowane kabila tana da irin al'adan da take gudanarwa in an yi mutuwa a gidanta to irin wannan kukan da suke yi irin wanda ke nuna ce nan wato wannan mutumin na da gata amma ji matsalan ga wannan laifi ne larabawa kaman a sudan misali idan aka yi mutuwa akwai wanda ita aikinta ta zo ta sa mutanen gidan kuka ita aikinta kenan bikin kuka ke yanda mata a nan suke biki in an aure ko wannan ta kawo kaza wannan ta kawo ko suna to su ma haka suke yi in kika zo gidana an bin mutuwa baki kuka ba ke ma in aka yi mutuwa a gidanki na je ba zan yi kuka ba su suna da irin wannan ina ba ta an gane wata in ta zo daga wajen gidan in ta fasa ihu san yadda mata suke ta rugo da gudu tana zuwa sai ta yi kalaman da sai ta karya zukatan matan da ke wajen kasan mata su ma sai su ɗauka da kuka to in haka zo fitowa da gawan sai su rike gawan fa maza na ja su suna ja haka wake yi maza na jan gawan suna jan makaran sun rike makaran wai wannan alama ce ta ƙauna ana ihu ana jan su ana kofi har a ja a fita sannan sai su kyale wai wannan ita ce alama ta bege da kauna amince matsala kaga mu ba irin wannan muke yi ba amma irin wannan muke yi zaka ga ana ihu ko ana ta har zuka mutane wayo kaza kaga dan dai a gane cewa lallai an musu wai rashi a wannan ai ba sai ka ce ba duk mutum ne hankali ya sa an maka rashi ko amince matsala amma abin da ake so wannan rashin kada ka bi shi da saban Allah kaga jarabawa biyu kenan ko kai ga jarabawan mutuwar da aka yi maka kuma ga jarabawan ka fada cikin sabawa ubangijinka kaga kayi 2-0 sai baka samu ladan hakurin wannan rashin ba kuma gashi ka tafkawa kanka laifi bayan ka tafkawa kanka laifi ka karawa shi mamaci kuma wani laifi a wurin Allah shi za ce kai kuma tun kana duniya ka kawatarwa iyalanka da danginka sai malam yace wa a ashara ila hadha hadith umar al-mutaqaddim yace hadisin sayyidina umar dan khattab wanda ya gabata yayi ishara zuwa ga shine tsawatar wanda sayyidina umar ya wa yarsa ko hafsa radiyallahu ta'ala anha da kuma suhaib romi ko radiyallahu ta'ala ya tsawatar mai saboda ya nuna begensa da kaunansa wanda ya sa suhaib romi daga cikin kwamitin da za a zauna a zaɓi wanda ya cancanci ya zama khalifa bayan ya mutu ɗansa na wurin yana kallo har yake cewa tun da na ji babana ya fara wa annan maganganun na san cewa ba zai ayyana wanda zai zama shugaba a bayansa ba ya ce idan na ayyana wanda zai zama shugaba a bayana ya ce ina da fiyayyen wanda ne koyi da shi shi ne wa yana nufin sai da na abubakar kaga sai da abubakar kafin ya rasu saboda wato hikima da haifin basira da ilimin da Allah ya ba sayyidina Umar sayyidina Abubakar ya hango wannan sai ya wasi ya ce to yayi shawara da ashabu shura me kuke gani idan nace sayyidina Umar in na mutu shi zai zama khalifa duk suka amince sai ya rubuta yace in ya mutu sayyidina Umar ya zama khalifa kaga ba jayayya ko to shi kuma sayyidina Umar ce ni ma idan na ayyana wani ya zama bayana ina da fiyayyen wanda nayi ne koyi da shi yana nufin sayyidina Abubakar ce amma in ban ayyana ba ban ce wani ba kai tsaye shi ma ina da fiyayyen wanda mai koyi da shi yana nufin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a Abdullahi dan Umar yace tunda naji baba na ya faɗa ka na san ba zai ce ga wanda ya kamata ya zama khalifa ba amma sai ya zabi wa'annan mutanen wanda manzan Allah ya bar duniya ya yarda da su Abdurrahman bin Auf Sayyidina Uthman Ali bin Abi Talib ina fata an gane Sa'd bin Abi Waqqas ina fata an gane to da wato talha ya ce su zaɓi ɗaya daga cikinsu hamanci matsalar a nan ga sai da na'umar ya zaɓi waɗanda yake ganin ne su ne fiyayyu a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a lokacin da aka soke shi ya ce a bashi nunu yana shan nunu sai dinga gangarowa ta cikinsa yaron da aka kira shi ne wato likitansa wanda ya zo duba sai da na umar yana gani sai ce to ina gani fa mutuwa ka ta zo ya amiran mu'minin da wuya ka tashi a ya kamata ka yi wasilci to shine a lokacin da na umar da yaron ya juya zai wuce sai ga tufafansa na jan ƙasa sai ce mai dawo duba yana fa gargaran mutuwa ya ce irfa izarak fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik daga ka sama shi ya fi tsoron Allah kuma shi ya fi tsafta ga riganka kaga anan sai da Umar ya matsa tsokaci sai da Umar har zuwa lokacin da zai mutu sai da ya wasiya saboda a lokacin da ya dawo daga aikin hajji da kwana goma aka kashe shi kuma bayan ya dawo da kwana goma ya yi mafarki shi da bakinsa yake ba da labari ya ce ya ga zakara ya care shi so uku cap cap cap shine yace uh, ce ra'aitu dikan karani salasa Na ga wato zakara irin hakuran nan da zakaru suke yi ko yace ya ga ya mai haka sau uku sai aka ce bi ka fassara sai ke cewa mutuwa ne ka fassara wannan zai ce mutuwa ina gani zan yi shahada a madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da ya faru da shi kenan aka kashe shi ina ba ta gane kaga anan shine ma na yace to wannan hadisi shine wani hadisi yace al-mutaqaddim fi riwayati thaniya wanda ya gabata a riwaya ta biyu wa huwa qawluhu shine fadin manzon Allah da yace bi ba'dhi buka'i alihi alaihi da sashen kukan da wa'ansu daga cikin iyalanka za su yi maka irin wannan kukan da shari'a ta hana na ihu cewa wayo in yi rashi a gidan nan asirin gidan nan ya tonu mai gidan nan ya rasu ko kaza da kaza irin haka ko kuma ɗa a ce Allah sarki wani da da za a ɗauki nawa a dawo da naka ka za ka to duk irin wannan ya saba wa shari'a musulunci bai amince ka yi irin wannan kalamai ba idan Allah ya jarce ka wani daga cikin mutanen gidanka ya karbi ransa sai malam ya ce thumma inna zahira hadha alhadith sa'annan idan ka duba zahirin wannan hadisi walladaini qablahu mushkilun da hadisai guda biyun da suka zo gabaninsa akwai wato kaman suna ɗan wato cin karo da juna sai ce li'annahu da ta'arabu ma'a ba'adu usul shari'a saboda kaman yana cin karo da wani tushe daga cikin tushe na addinin musulunci wa qawaidu hal muqarrara da kuma ka'idocinta da take tabbatattu fi misli qaulihi ta'ala sai ce irin kwatankwacin fadin Allah madaukaki da ce wala taziru waziratu wizra ukhra ko laifin wani baya shafan wani inji Allah to amma a wancan hadisin manzo Allah ce da wani sashen kukan da ɗan uwanka za su yi maka kuma ban kaga kaman a zahiri yana cin karo amma ji matsalan kaga kaman a zahiri yana cin karo sai malam ya ce wa qad ikhtalafa al ulama fil jawab an zalika ala thamaniyati aqwal yace malamai sun kara wa juna ilimi akan wannan gabas sun faɗi zantuka guda takwas akan wannan sai malam ya ce wa aqrabuha ila sawab amma a cikin zantukan nan guda takwas da malamai suka yi wanda ya fi kusa da daidai a ciki aulani malam ce magana ne guda biyu sauran duka ba su yi kama da daidai ba guda biyun ne malam ke koro mana bayani ina fata an gane waɗannan gaban suna da ɗan yawa bai kamata mu fara karanta shi ba saboda yanayin lokaci idan muka ce za mu karanta shi zai ɗan ja mana lokaci da za mu ƙi ƙarasa shi ba kuma lokaci ya mana halinsa amma idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allahu za mu ɗauka daga wannan gabar cewa zan tafi da malam ya kawo cewa malamai sun faɗi kan wannan cewa wala ta taziru waziratu zira ukura ko laifin wani baya shafan wani amma a anan maza Allah ce idan kai baka tsawatar wa iyalanka ba Allah ya karɓar ka suka yi maka irin wannan kukan to za a azabtar da kai a kabari ɗaya ruwaya ta ce za a azabtar da mutum a kiyama to shi ne ma ke so ya kwatanta maka bayanin don mutane su gane Inda malamai sun ce abin da ke magana shine lokacin da kake da rai baka nuna baka so ba amince matsalar? amma in ka nuna baka so kuma baka amince da wannan ba to in an maka Allah ba zai kama ka mutum da daman tun farko ka nuna ba ka amince a maka irin wannan ba to laifin zai takaita a kansu ne kadai suka yi ba zai shafe ka ba su Allah zai tuke a gobe kiyama kan me yasa suka yi wannan aiki bayan Allah ya ce haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haramcin sa kuma ya tsawatarwa al'umman sa idan an maka rasuwa kada kai wannan kai jarabawa ce akai maka ana so ka samu lada kaga ga zafin mutuwa sannan kuma ka kare da laifi ai abin sai yayi yawa amma ka haƙura ka jure ka danne zuciyarka don ka samu ladan da ake samu idan Allah ya jarabce ka kan mutum ɗaya daga cikin mutanen gidanka Allah ya samu dace saboda haka a wannan gaban za mu tsaya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi akan wannan bayani fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu zan ba da dama in akwai tambaya da ko biyu mu amsa in kuma babu insha Allah subhanahu ta'ala za mu takaita akan wannan gaban sai mu yi sallah na'am eh eh na'am eh eh da eh. eh, zai takaita a kansu ne E, shi ba zai shafo mamaci ba tun da tun farko ya nuna baya su kaga shi sa sai da na umar a cikin hadisun da muka karanta da ji sa ta yi wannan kukan sai tsawatar mata ai kuma abdullahi dan umar lokacin da ya zo ya da baban shi a cikin wannan hali babansa sai da umar ai abin da ya kai wa ɗansa ya ce ku zo wajen nana aisha tu ku ce mata umar dan khattab yana neman izini idan ya mutu abin ne shi kusa da manzan Allah da abokinsa sai abubakar ya ce kika ce maka amirul mu'minin saboda daga yau ni ba amirul mu'minin bane ya ce in ta amince ku zo ku binne ni a wajen in ba ta amince ba ku je ku binne ni a ina ke binne kowa shikenan abdullahi dan umar ya ce da na shiga haki sai na taddana na aisha tana kuka na tana kuka hawaye na zuba idan ta saboda ta samu labarin abin da ake wa sayyidina umar an soke shi wannan abin sai ta ce da na ajiye ma kaina ne in na mutu binne ni amma irin sai da na umar ya nemi wannan alfarma ba zan iya amin ba zan iya cewa na hana shi ba saboda haka dan ya mutu a zo a binne shi ka duba irin tsantseni na sai na umar ana zuwa ɗansa na zuwa ya ce ga abin da na ishatu ta ce sai ce na ji amma ban ba idan na mutu aka zari raina ka je ka same ta ka ce gawan sayidina umar na neman izini kila ta ji nauyina ne saboda ina da rai ka ce mata gawan sayidina umar na neman izini idan na mutu eh, wato abin ne shi kusa da abokansa manzan Allah da da sayidina abubakar ina fata an gane in ta amince kila ta ji nauyina ne saboda ina da rai amma in aka ce mata gawa kaga to ba dama dai ta ga kwarjini ka duba ɗan tsantsini na sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kuma Allah ya karanta kuma ga abin da ya gudana kaga ko yaushe yana da kyau mu dinga dan eh, wato fahimtar da iyalanmu cewa wannan kuka fa ba shi bane ke nuna kana kaunta amma yanzu makalan an sani dole mutum zai kuka saboda kauna da bege da kewa saboda rabuwa ce fa har abada ba za a haɗu ba a duniya sai a ina sai a lahira dole kaga mutum zai yi juyayi kuma zai taɓa zuciyar mutum amma ana so ka tarbiyyar da zuciyar ka bi daidai da tsarin shari'a Shi ne ne kada ka yi wannan ihun nan da ake yi da sauransu amma kuka na hawaye wannan tausayi ne Allah na sawa a cikin zukatan bayansa masu tausayi don kai wannan ba za a ce ka yi laifi ba amma fara baki kana ihu wayo ana rizike ka ana kaga wannan shi ne saba wa shari'a kuma shi ne shari'a ta ce ka ina fata an gane Allah ya samu dace na'am na'am tambaya yake ya ce mutum mahaifiyarsa ce ta rasu shi mutum zai iya fansan alkur'ani ya ba da shi sadaka da sunanta eh za ka iya ka kawo masallaci ka ba da shi da sunanta duk wanda ya zo ya ɗauka ya karanta za ta samu ne lada bi ma'ana waƙafi ina ba ta an gane za ka iya yi an ji matsalan to hanyoyin da za ka yi wa mahaifiyarka hanyar samun lada na da yawa daga ciki ka gina kamar masallaci daga ciki ka gina makaranta ina fata an gani daga ciki ka gina bohol musamman angonni irin angonnin talakawa da suke da bukata na makura ba ruwa da sauransu sai ka binciki irin angonnin da suke da wannan matsala ta ruwa kai musu bohol ko tana ya gilma akan wannan ruwan kaga tana dai dabba ce ko mahaifiyarka za ta samu lada kai ma da ka gina za ka samu lada wannan kana jifar tsuntsu biyu ne da dutse guda ɗaya kaga kai ka samu lada kuma mahaifiyarka ta samu ko kuma ka duba yara za ka kurai ina fata an gane wanda sun wasu sun hada su ƙur'ani wasu sun yi abin nan wanda ka san cewa in aka ba su ilimi na addini za su zama asasi ga al'ummar musulunci sai ka ɗauki irin wa'annan yaran ka giya musu karatuttuka ina fata an gani su je su yi karatu ba don komai ba saboda idan sun dawo za su kaga ita malamai ba duk da za su dawoma ba a duniya dole za su mutu ko kamar yadda shugabannin mu ke mutu haka su ma malamai za su mutu haka ma mutane gama gari kowa zai mutu kaga ana yin replacement in wannan ya tafi kaga an samu waɗanda za su baye gurbin su a cikin al'umma saboda su ne masu raya al'umma da ilimi amince matsalar da shi ma idan kai wannan zaka samu lada hanyoyin samun ladan na da yawa ina ba ta an gane mutum ne ya yi rubutu haka misali sai ka ɗauki nauyin buga karatunsa rubutu da ya yi za a buga kaga idan ka ɗauki nauyi duk wanda ya ɗauka ya karanta da sunan misali ka yi wa mahaifiyarka zai samu lada an fahimci matsalan abu hanyoyin samun ladan na da yawa haka shi ma haka duk abin da aka yi za ka samu lada to irin wannan shi ne ake so ka yi wa mahaifiyarka gurgudan abin da baka ke da shi ba ina fata an gane ko alwala misali karatun qur'ani za ka iya zuwa yanzu kai karatun qur'ani ka gama sai ka ce ya Allah wannan ladan karatun da nayi ka kai wa mahaifiyarka kuma ji wannan zai kai kai ko da baka ce ya Allah ka kai wa mahaifiyata ba in dai ka ɗauki qur'ani kana karantawa ta mutu ko ladan za ka dinga jin is is is yana zuwa halat kenan ta fahimci matsalan za ta fi jin alat na lada yana shigowa kabarinta saboda ai ita ita ta haife ka kuma kai jini ne daga cikin jininta kaga wannan yana da abu ne mai kyau Allah ya samu dace na'am eh na'am na'am eh zai iya hada su da mahaifi da mahaifiya ina ba an gane in ma baka da kudin masallaci ko dan speaker na zaka iya sayawa masallaci ka kawo ina fata an gane amplifier ne masallaci ke bukata sai ka ce ka siyo da sunan iyayenka duk lokacin da ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar baban ka zai ji alat na lada mahaifiyarka za ta ji alat na lada kai da kake da rai za a sa maka a cikin akan sunka na lada a wurin Allah kaga ai ba karamin lada mutum zai samu ba to hanyoyin suna da yawa na samun lada ina fata an gani lalle ka ce sai kai wani babban abu ba Abin da ka samu gwargwado sai ka yi naka Allah kuma zai ka kaman duk abin da kake so ka yi shi da kyakkyawan niyya kuma ka dafa Allah da shi an gane Allah ya samu dace saboda haka wannan shi ne karshen karatunmu idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu dora daga wannan gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk